Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna gudun wuta sa'a kashi na ashirin da biyu na marubuciya Umma Amir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni mama Alim nake karanto muku. Yana wucewa ta tsuguna a ɗakin ta sake fashewa da kuka Lallai ya yana shi ma haka yake ba shi da mutunci ko kaɗan. Wallahi Allah ya isa bata yafe ba. Ko da ta fito falo ta ci mushi zaune shi da Masuro suna ta hira suna dariya. Kamar ba shi ne ya gama wulakanta ta ba. Kicin ta nufa ta cin masu ta cimma wasa kiya sun fara shirin abinci. So take su taimaka mata amma suka ce an ba su umarni kada su yi mata komai domin ana ganin su. Idan kuma suka yi gigin taimakonta an ce a bakin aikin su. Hmm. wato Mimu ta sha wuya a ranar kuma idan ta yi ita kaɗai ita kaɗai take ci a ranar ko kwana ba ta yi ba akan bakin ciki amma ta alkawarin sai ta rama dukkan wulakancin da ya mata washe gari ma haka ta darji shara har ta harabar gida don mugunta ta yi mofin haka ta yi tana kuka tana aiki tana kuka sai da ya gama yi mata azaba iya son ran shi sannan ya ce wa umma zai bar ta ta duba in dai ta yi aikin da ya ɗora mata daidai da rana to shi kenan amma in dai ta yi rashin yin aiki to ta yi mishi waya duk inda yake zai zo ya same ta kuma ita da waya sai dai idan ya shirya ya ga ta da hankalinta zai bata bayan bayan sallah da kwana biyu dina ta iso ita da hisham ihu suke kamar za su tada gidan Hayan ce take oyo cike da farin ciki bakinta ya ki rufuwa dariya take yi ta ce kai hayan bana son sharrufa kalli yadda kike kallo na kina ta faɗin abin da kika ga dama to ai da gaske nake kalli yadda kika koma diyan duka dina ta kai mata ta ce ba na son iskanci ne ya ke ma biye mata zaki ko dariya suka yayan ta ce ku zo don allah mu shiga gida falon mami suka baje suna ta ciye-ciye kala-kala ba wanda ya tunanin sham sai da Hayam ta ce lalle Dina kin ci gaba butulu wato shine kika manta da yayi sham kika zo kika baje kina ta kwasa gara rara ne ta danna mata ta ce saboda ke ma yana abokin mijinki ne shi yasa kika tuna da shi a'a wallahi ke ma kin san ba haka bane ko ba dan Nasir ba ai ba zan manta da ya shan ba Nene tace ce ha ke barin da ita idan Nasir ya zo tare za a yi hirar da ni inji me suke cewa Dariya Hayam ta ce yi wa kai To ai ya zo tun jiya kuma ya ce ba zai dawo ba sai an fara biki. Rage baki Dina ta ta ce hun hmm. wato ni Nasir zaiwa na 'yan duniya shine ya ce min wai ai ba zai zo ba sai in dai zan zo. Wani kallo hayan ta mata ta ce ji wannan matar da Allah mai ciki ke kina can makale da mijin kike so ki hana nawa zuwa bawan Allah watan shi ɗaya fa bai ganni ba. Wani irin ihu suka buga tare da tafa hannu suka ce wai wata sabuwa lalle hayan. Bayan Dina ta kai mishi abinci ta da suka yi yi ta abu daya har magariba bayan an gama sallah ta je ta gaida abba sannan ta gaida baba da sauran mutanen gidan akwai tambaye ta yaushe za ta koma ta ce sai an gama biki da farko bai amince ba sai da ya ji daga bakin Hisham tukunna shirye-shirye suke na musamman komai na bukata Nasir ya kawo amma fa ba za a yi kida ko ɗaya ba sai dai walima wannan umarnin abu ne sun yi ɗinkuna sun raba bi ko ina amarya masha Allah Ummi sai shirya ta take yi batun sa lalle ake yi gobe talata. Karfe goma sha ɗaya na safe Nasiru ya iso gidansu falon abba na waje ya sauka kamar koyaushe kusan awa ɗaya ta zuwan shi sannan ta shirya ta zo. Kamshi take na musamman wanda wannan da aikin ummi ne. Wuri ta samu dan nesa da shi ta zauna tana sakar mishi murmushi. Shi kuma ga baki ɗaya ya yi wani iri. Gaisuwar da ta yi mishi ma ciki ciki ya amsa. Kanta ya kulle cikin damuwa ta ce Nasir me yake damun ka ne? A hankali ya dago ya kalle ta ya ce Haya mina mahaifinki yake. Ba tare da ta kawo komai a ranta ba ta ce baba yana wurin aiki. Ka san an gama hutun sallah. Hayan ba wannan baban ba ina mahaifinki na gaske. Domin shi wannan ba mahaifinki ba ne. Ko kuma da gaske maganar nan baki da mahaifi ke sheki ya ce gaske ne. A gigice ta mike tsaye tare da ya mishi wani kallo ta ce wani zance kake Nasir. kamar ya ba ni da mahaifi mahaifina na asali ya rasu wanda ya kawo ni duniya shi ma tsayin ya miƙe tare da daga mutane, yace ya ce ba gaskiya kike fada ba hayan. ke ba ki da mahaifi kin samu alhaji abba ne da malam biliya kina amfani da su ashe da gaske ne ke shegiya ce wani matsanancin kuka ta fashe da shi murya a raunayin ta ce nasir ka bani mamaki kayan matukar bani mamaki ban yi zaton haka daga gare ka ba kuma ina faɗa maka da babban murya ni hayan ba shekiya bace da ubana mahaifina yana cikin kabari Allah ya cece da rahamarsa zuwa gare shi kada ka biyo dan mutane a zalimai kada ka bar shedan yi galaba a kanka ni hayan ba shekiya bace ya abubakar ce kada ka ki ci gaba da kare ne da waɗannan kalamai na naki hayan ni Nasir na so ki so wanda bana wasa ba na wasa ba amma tunda wannan zancen ya rishi kunnuwana na kasa rintsawa Iyayena sun tare ni suna cewa me yasa zan zaɓo musu yar da ba ta mutunci ba. Da sauri ta daga mishi hannu cikin ƙaraji ta ce ya Cin zarafi da cin fuska ya isa haka Nasir. Na ji ni ba suna ba ce sai ka je wanda ya gaya maka haka ya baka yar masallaci. Hanyar fita ta nufa sai da ta kai bakin kofa ta jiyo hawaye wasu na bin wasu. Ta kira sunan shi a hankali. Jiyowa ya kalle ta ido cikin ido. Ta ce ka karya min zuciyata duk da irin yarda da na baka. Yau ka zame min barazana. Tana zuwa faraka haka ta juya da gudu. Kicifin suka yi da Dina saura kaɗan ta bangaje ta. Yanayin fuskar ta ya nuna cewa tabbas ta ji wani abu. Rike hannunta Dina ta cikin tsananin ɓacin rai ta kalli nasir ɗin ta ce, wanda zance ne mara daɗi na ji ya rasu gwanuwa na Nasir. Abin kika ji kenan Dina, wallahi ni ma har yanzu zuciyata ta kasa tsayuwa wuri ɗaya. Mrs. ne ya shigo wayar shi cikin hanzari ya shiga saurin duba. Ganin sunan hajiyar shi akai. kai. Nasir kada ka kuskura ka je garin Gusau yanzu. Idan kuma ka je Allah ya isa ban yafe ba. Hakikice ce subhanallahi dina abubuwa suna ta ƙara wati fa. Ya kamata in gaggauta tafiya. Da sauri ya fita jikin shi yana rawa kamar zai kifa ya faɗi. Kwace hannunta sai daga rugon da Dina ta mata ta ruga da gudu zuwa inda mama take. Ita kuma Dina nan ta faɗi kan kujera hawaye na bin fuskarta a hankali tana ƙara turo abin da ta ji daga cikin kwakwalwarta tana maimaita cewar Hayam shekiya ce. In ji wani munafikin ya je ya faɗi wannan kalma sai kuma ta dawo da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ko ma me zai faru Allah ka sa ya zo cikin sauki. Allah ka zaba hayan mafi alkhairi. Jikin mama ta fada ta sake fashewa da wani mahaukacin kuka mai ban tausayi. Mama da gaske ne wani shekiya ce, wai shin ba da uba wanda ya haife ni? Ma me yasa Nasir zai ce mana haka? Cikin rashin fahimtar inda maganganun Hayam suka dosa mama ta ce me yake cewa ni Hayam? Ban fahimce ki ba. Mama Nasir ne ya zo ya ce wai an gaya mishi ne shegiya ce ba da uba. Tsalin Ummi ta fado dakin a gigi ta rike kafada Hayam ta ce maimaita mu ji me Nasirin ya ce Ummi wace waye ni shegiya ce na rike da su baba ina amfani da sunansu. Ban da wata alaka da su. Mahaifiyata aikatau take wurin yawon ta aikatau aka same ni. Da sauri Ummi ta sa hannunta ta rufe wata baki. Ta ce ya isa haka ya isa kin ji kada ki ƙara samun wannan mugun labarin. Wallahi tallahi hayam na rantse miki da Allah ke ba shegiya wace. Ke ya ce ga Abubakar cika malami. Gidan ubanki an yi gadon karatun addini ciki da bai. tun daga farkon ku har ƙarshen ku ba taɓa yin ko wanda yake shan sigari ba saboda haka share hawayen kiyata shari ne irin na da makiya Allah kuma wallahi ta Allah ba ta su ba ki barin da Nasiru zan tabbatar mai yayi wauta shashashen yaro mara tunani wani ce ta shigo gidan rai a ɓace tana ta tana ta zuba fada ta ce amma wallahi tabbas Nasir da iyayen shi ba su yi wayo ba musamman mahaifiyar sai ka ce ba mace ba ta yaya kawai daga sama za ku tsinzance kuma ku yarda da shi ummi ta ce ni ma abin da nake tunani kenan ke ma a shekin ji irin dobarar da nasir ya zo da ita ko wallahi na ji masauda yanzu isha mai kira ne ya sanar min wajen allah kada mu bari yau ta ji kamun a samu a daidaita abubuwa na ce ji na nawa kuma tunda har nasir din ya zo da kanshi ya fada ummi ta ce sha ai fa kenan wallahi nasir bai yi ba kuma ki yi haƙuri hayab wannan jarrabawa ce insha Allah sai yayi nadamar hakan ita dai mama tana gefe ta zuba sarauta Allah ido domin ko a mafarkinta ba taɓa zaton irin haka ba duk da cewa abin yayi mata ciwo kasafin zina ba ƙaramin abu bane to amma idan ta tana da cewar hayab din ba shekiya ce, sai ta gode wa Allah a cikin ranta kafin ka ji meye jana Arman Diyam da kuma Dina duk sun taru wuri ɗaya ana ta jajanta abin da ya faru Yaya ce kadai ba ta wurin saboda ɗazu ne wurin karfe tara na safin message ya shigo wayarta guda biyu. Na farko alat ne na akawun ɗinta naira dubu ɗari biyu ta shigo. Na biyu kuma mesej ne daga ya Yasira kamar haka. Ki yi Aminiya aminiyata, ki yi hakuri da duk abin da ya faru. Ban san ke kawar kirki ba ce sai da kika rabu da ni. Kika nuna min abin da nake ba daidai ba ne. Hakika na yi nadama amma yanzu na tuba. kuma na yi miki alkawarin ba zan sake ba. Rashin ki a tare da ni har da rashin lafiya ne. Ga wasu 'yan canji nan babu yawa ki yi amfani da su. Jiya na da daga Cairo yanzu haka ina su kula kafteriya idan za ki shigo. Ganin wannan zanzurutun kuɗin da kuma cewa da ta yi na dama ba za ta sake ba ya sa ta yarda a cikin zuciyarta. Ganin kowa hankalin shi ya dauki wurin shirye-shiryen sa lallan hayan gobe ta shirya ta ɗauki jakarta ta sulale ta bar gidan. to fa shi ne har yanzu kuma bata dawo ba Nasir kana da hankali kuwa ka san ka tobarar da kake son tafkawa yanzu kafin yin gurin yin wani abu har ka buga mota ka je zuwa gare ta me kai kenan cewar sham cikin tsananin bacin rai bayan Nasir din ya dawo bai je gida ba ofisin shi ya wuce shine Sham yake yi mishi magana shi ma Nasir din cikin fada ya ce abin da ya dace na yi shi na yi ya kake so in yi sham? Jiya kwata-kwata ban samu baccin arziki ba Hajiya ta damu sosai kuma halin da ake ciki yanzu ta rantse in dai na ci gaba da wannan neman auren babu ita babu ne Nasir me yasa baka yi kokarin fahimtar da su ba? Anya kana son wannan yarinya kuwa da gaske? Ba fa abin da kake zato ba ne, Ya kake so na yi? Hisham ba fa yayar Hayam kake aure ba, ba kuma ƙanwarta kake aure ba. kai kana auren yar uwarka ne wadda ka san asalinta da tushenta wannan koyar aikin ku ce Hisham ka yi min adalci kenan kada ka zama mai son zuciya kai ka san cewar na so hayam so ba karami ba kuma ni kaina wallahi na kasa yarda da wannan magana har yanzu amma ya zan yi dole na bi umarnin iyayena to naji zaka za ka bi umarnin iyayenka to amma abu na farko waye ya gaya maka wannan yace maka ba ta da uba uban waye shi kirza kai yace takarda ce ta yi iso hannun alhaji na a motar shi kawai ya same ta bai san daga inda take ba bai san daga waye ba cin kausa murya sham ya ce ka gani babu wani dalili kawai an yi wa mariniyar allah in mm, kazafi kawai ka fito ka ce ba ka yi ba sai ka fito wata hanyar ka faɗa ba cikin bacin rai shi ma ya ce nasir shikenan sham ba na yi din shikenan sai ka gane ni ka kuma fitar min daga ofis ya ƙara shi magana tare da nuna mishi hanyar fita Mamaki ne fal kan fuskar Hisham. Ya ce Nasir, ni kake faɗawa wa haka? Ni kake cewa na bar maka ofis? Yes, na faɗa please ka bar min ofis. Wayar shi ya ɗauka da makullin motar shi a zuci ya fice daga ofis ɗin tare da banko mai kofar. Yana ficewa Nasir ya faɗa kan kujerar. Rijib bai san sanda ya fashe da kuka ba kamar wani karamin yaro. Shi ya suke so ya yi ne. Shin ba za su bar shi da bakin cikin da yake damun shi ba na rasa masoyiyarsa? Idan su iyayensa sun kasa yarda, me yasa shi Hisham ba zai yarda da shi ba waya ce aka kira shi kira akan hajiyar shi da kanwar shi da kuma alhajinsu. amma a yanzu san baya cikin yanayin da zai iya daga kira daga ƙarshe ma kashewar ya ga baki ɗaya danna a kofar ofis ɗin saki dama kowa ya watse saura shi kaɗai a cikin ma'aikatar zaune suke a falon abba kowa ya ji gunjigun hayan fuskar ta ta yi sintima kan kuka abubuwa yake sosai kamar zai tada gidan yana faɗin waɗannan mutane ba su yi halin girma ba sai ka ce jahilai waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba jiki a sanya babu ce alhaji a yi haƙuri ka san dole irin wannan abun fa akwai zafi musamman abu ba gari ɗaya ba mu yi haƙuri mu ba su lokaci sannan gobe idan allah ya sa muna cikin masu rayuwa ni zan hau mota da kaina in je har kaduna in yi musu bayani haba malam biliya wace irin magana ce wannan sai ka ce ana neman kai da ita